من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلب فكلوه ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين تكون مع السائلين قال لم أقل لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمر مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين رب فأنذرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، الحمد لله إن ألمين يلو أزم ويجينا إن شاء الله azumin bai ya ramadan <clears throat> hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ya bautu da kobe ta turi ji beni timaji dai daga gan beni sofo gubai ya <clears throat> tsayin tabaci ya ba bi wegi ya ba safi ya gidan ina na ya ne da karatu ba ne gikirin tsuwanan ba su na su tsohon ji karatun arbi ayayen ishiga kutuci mini suratul hijiro nama insha Allah karatun ya na kinan nan ayayen ishiga kutu a yanci ba na Allah ta baraka ta ala ya yi tayi tiyan da kwai annabi Adam wani

kenna ma salu fife na dana <clears throat> so a daga ale gaga ujini ya yi ya na su ko ala tan na ya ba ni fiti ana bi abu ne <clears throat> yakin don da aji ji fari ban daku wadda ya yaki kirki ba ji fari ban daku wai so da na yi ne mai ni na bata ya ji fari galibi na kisa ku ci بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون الله تبارك وتعالى ولقد خلقنا الإنسان lallai jalittai zawangi su kwa alif bala muladar al'insan zawangi ga mai jirfi biyoyin da kuwa annabi adam gama fagen biyo an ji gayan wajen halittu wajen min salsalin daga yakuna wani eh, ikuna wani ga salsali wani ga lagwaji fiti ko kokon yana ga su kwaji halittar da kuwa annabi adam ikun wuce na mawada na min hamayin asali egun hamai egun juku eh, masulun na ke je bana duma na bai cinu yi egun juku na ya ci bo har muke a je ba <clears throat> manziga wakaci bayani na allah tabaraka wa ta'ala jiya ya ta asali gunale wato gaggawa <clears throat> ali ali ali ali gai yi dazan bi ma'ana litta ni ga adamu da zagwa ga bai beji ina su kufa gama waje ya zawa gina ya mafari jikana yau aya ji cutu ya yi da suna ne. ya yi wannan su in kuntum rai bi min albasi fa na khalaqnakum min turabin so na ga tini da na asali tini wato nan turabiyo jikana yau <clears throat> jikanu ya sanu a ci ba jikana na ke ba gani be nuwe kan gaga waye tuyino hmm, kuma so ce ga ni suratun safa ce wana inna khalaqnahum min tinin lazibi so ko ga da ta zawan gidi daga egu lazibi na wagan lagwadon wafin lagwagwa ce mace mace kace kawai wani ga lazibi wale ga sai na nuwa buga bai gani bai jika ne na guje gun so mafari tura da aje gun an oke ba bin aje gun da ali bacici ali tati ta tati egun har mu bi avu eh lafazina to man zai amfani bai lobe jina hatta antana mu bi avu wucaze hama u egujiku masumuru mejebana ebo efonuji chibuatina sai alinici bai cin wuji fo caje gbazo na ebo efonuji chibona so ko cike ibulaje atubi mana na eguna na ejibata kan ayo Suwa daga turabu sai Tuyin, eh, sai kuma hamawun masnun daga bago sai salsa waje kasko ga musu kudu ga waje halittan da a annabi adam <clears throat> ale ga da na eh, igaji lura da ya ne kati wọn tí kò ci ti dẹ́gbọ́n yi wa àyípa tẹ́lẹ̀ ọ̀gá mẹ́yìn lẹ́mọ̀ ní sọ̀kú ku? Kin na bọ́ wani náà wájú na mamuru bai da kafi wannan su ku ga idan da suratu ali murana inna matsala isa inda allah ka matsali adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun kwatan kwaciya annabi isa ba su ko na wata annabi isa wuji wuyi baba na wuji wani su ko da wuji ga mamakiya kwatan ci annabi isa ba mu su ko ke misalin da kuwa annabi adam wọ́gbé ti mamaki anabi sàtú kí wà mí tí anabi adó mishanziga gẹgẹ bọ́nà da sàdé dánagala àti lagosoko aláàlẹ́yìn ní ilẹ̀ gbogbo lagosoko ètò kí ètò àlá anabi adó nínú tó wúlé tó kúndé tó nánú wúndé bàbá wúndé náà ẹ kálọ̀kọ̀ wúmi tura bí sọkọjà níta anabi adó mọ̀gẹ́jì kẹ́ni fún mọ̀kọ́ àdàlẹ́ tí gàgbé gàgbé fún fẹ́yọ̀ kúrò. afe umafe bo sukuru abeki suku gaga halitta zaji bejikame wuce haji za wangina wuce ke da za a wunga ci jibe wuji beto jikana ya kalma kunyo tun zahira gayo ya ya ya nabi isa eh <clears throat> a can wula dan ba ko ara cumana kin ne lawiyo le lawi ga su kuga ya ci ne jalinta na uban banci lamani ta yi buru yayi mali ga walajin kansa ka mani da wasu kuga ga don ganuji ganuji nana fahimta na cungon lu yayi yoyo su kwa igbe da ya daga ga shisha ca gunga wani wani wajen mu malaje ma mani yawon boka mun majiwa kai ba wai aya ki soko soko ne jani da dama daga jikana wajen mani wajen a jikana wajen eh wa da bi sa ji daga daga mani ba sokon soko wuce wuga gaga ne wa ga aje gi yan duka da duka biye bi tu patin ga aje eh wuce wuce annaba na zi ito ne ke lura rayuwa ba wuce wuce zakati barufu ko manja sai na wa ku na ku manja lokacin da wani zama yi ni kagbo mani yau kanga wa boko wani na hunde ni kanga sai da mani ga boko na. so ngun be ima daga soko ko ya en don don wani so ko ji na ngai jijicho ina wani soko ja na unja da wani aya na mai lo akida didiya akida da darwinism akida da ne zai gaga asali zawangi daga tekibo wani kana ko a mu mun gashi ci bai je da an yau to an ga ga ci ga daga kana boyo to kana daga ga ma ake da kana wani na da hangi jana na ruguna ke da kana wani na wai da la ba so di faru wai coincidence kula wani di faru daga ga <clears throat> so idaji na soko na su kwa sani lawi ba na yi fetiya annabi adam alayhi salam ga inda kwayo ɓata mai yaki hadisa annabi mu ne ga hadisi sayi annabi ga annasu waladu adam zaman kiji ɓata ya ga annabi adam a yau wa adamu min turab annabi adam mu daga jikana boyo so da ko ni guya ji ɓata wa ida da ita da ni ga ake shi dojina ga mi gawo ko mi gawo ko ko wa gamina ɓati bai ni ga mu yi fitin da ko ni guya ji ide be de ni ke pa kemno ba so ko ma jina wala mu ci jiji ko wọ́n á mẹ́tì ìdíjú wọ́n á yẹ kálẹ̀ yìí ní ìrì pátá náà yìí ikú sòkú yọ tọ́lẹ́ tó bẹ̀rẹ̀ wọ ìfẹ́ tì yọ. ẹ̀bùn wọn ọ lee ìyàjú òtí pé wọn yíyù kò wọ́n lé wa nù tọ̀ǹda pẹ́ àníbẹ̀ ádámọ̀ ìrì títí wò yó ìrì dúdú báyìí wọ́n mishiga kyanu da adama ya fadi koyi no ya fadi ko haibu yo amma ga ala annabaji a ya haibu annabaji da haibu ko kuma ai fadi kwa inu bo do ga no no no mu ya kiji ko da jiji ruwa no so kuce uwa no daga ga na jiwo ba pagwana ebe obidi shekka ne na gan ko zinu da jima su kuga iji hukunci uke na gafo no kiwo والجان خلقناه من قبل من نار السموم والجان والجن شيء eh خلقناه سوكوغا مجالين تاي جن من قبل الشجوف ومجاز من نار السموم daga ina wani na ɗan ne yana ana mutiya na gawa wajen ta yi jin da majiga ya ne launa magaga a sa kafi zawan gizi ibe ji na bi ma'ana kafi a ta da kwaya na bi adama na a jin mai ji shi bai ma'ana min kabulu wajanna khalaqnahu min shi to so asali bi ma'ana halitta jin mai ji da ke yi zawan gizi kuma nun jaji daga minari samu ina na de na wa wai na na wuce yana kyuwa وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون Allah Ta tabaraka Wata Ala ce ki yi na ji faruwa zumunin da halittan da koya na ga adama mana e boyi na bi pe wato maki mu ci koyi su kwace ga ga gawai kwala rabbuka fa lokaci na ya yawaye muka din malaikati bi malaika jina zai koyi kwaye ga gaba yau annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa lokacin da cocio gabe malaika ji ga inni khaliqun bashara lalle mi suko ni jalitta yin zawangi a tun ya jalitta yin zawangi inni khaliqun bashara na jalitta yin zawangi min salsalin daga kasko na jalittu daga yaguna wani na mamin hamayin masuwar egun wuce asalu ya egun shi ko na shabana ebo ifojin cici wani gami ga ajin halitta yan zawan gigon kyau ga dau وإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين faiza sawaitu abe ke mi ga luji daidai na a to mi ga yi mi da halitta ya zaman mi gami mi ajina mi ga yi kwashe ladin zo ونفخت فيه من روحي متي بفراي دو بفراي مفيو ها aga sopa ida fati ehu rai wuce wa ida fuji da bazaji mutum ga wuri rai ne mi bifirai mi fiu na yi tashirifu li adam ci wasu bai wa ni da adamu wuji gaggan energy sopona ke a tuta na sokofa galgayi eh ena misali za ga gaggawo ga ena su ba jimini wani ungun su ga cana a tunji ma da ne za ta su ko ina ga yana su kulla ci la ne da adama na wani fenne yo to ci fadi ne ba ne ga cibi ci na fa idza yi yukum bi ga khashin la da zo na faqtu fi bi ruwi bi ci be ferari mi fi tashrifu su ko janibi adama kemno yaji ga yo ga ga masalaci almasjidu baitullah <clears throat> masalaci ka ta su kuwa ba ga gaba har masalaci za mu su kuwa ne masalaci muke da fi ko kuke so kwa yau eh amma ga da je da abu muke ba fa ne ba ju ba ga ba ga ju eh kin musu ko ji bayani ayi ko kana lahu rasulullahi na kota allahi wasuqiyaha annabi salihu ya jama'a jama'an ga na kota allahi e eh, tsara kun ne so ko rakukiti ne su kwa batan su kuda su kuda jan batan amma annaji da fada ba da ba Allah tashrifan laha ibn wajin mujiza ne su kun da misali gulu ya jama'an jina e ya ba ta wayo so su kun ngon da koya ne da adamu cin wani daga ne ruhi na faka wula wusajiri lokaci wuce ɗan wunyi da kin yi wani su je da wa kaulahu sajidi mai tafsir jalali ne ga yi gaga sujuda tahiyyati binin hinaye ha ga gaga binin hinaye ma binin hina tabaki bu hamza ya ji hamza tun wasu ne sujada iri na na ji ana ga adam na wura sujada ya yi yau sujada ya yi ya ubaina kalitu ga nasarai zane da zane jajawa da gala gigiya loyi a ga kafiya yi ga su dana sau ga da laji bezo eh, wa magai wuki kibla wa magai gubaki da e kwa ku baba ke kimbo da kwa ku baba ke kimbo da ciku ku baba ke kimbo kan ga da lodi su jada to giza da juci na gaka da juci ya gina kai a nan da kwaya na ga dama so ko ga malaika ja jayu ya sujada na atiga atiga malaika ji jun ya chanja iya ya kawoyo ngama ya ga yi ya tahiyatin bilin ina kashi mai tafsir jalal ne ji fassara na ummaja ya ne sujada na ya eh so ya yari daki su je sujudu iye ko iya de gago masuye su da gunjo a wuda kita gboro wọn kò bá igi yan su da gunjo ń tata títí gboro su da gunjo ndo magaje títí wọn láyà zàndó tí o mọ ìpáwò kéna wá su da gunjo ngai sujudu tahiyyatin bilin hina faka wula musa jide in e na sujada yi musu ko ji foro mai la foro na ya malaika jiga ji sujada ya da ko ya nabi adama na mai lawu daraja na su kuji ya zawan giji na har mun wato malaika ya ji foro ga ji sujada ya yi hmm. babun nan sujada na malaika jiji ya nabi adama su kuci a gabu ya yi goro na man jaja ga ya sujadu yo ya tahiyya sujadu yo ya misa ya na da adama amma emi latufu rusu kwati buyo ya malaika yi so ibada malaika jiya soko be sujada na jiya da kwaya na da adama na shiwa ma jiya na da adama an wa da adama wa a turuba ina mu betal man yau wannan daye nan na su kuga ban a tukara daga qur'ani kun je foro bi gitara annabi sallallahu da wasallam mu ga fe lokura ya fe ji sujada eh ya masalaci ide kan cikiya ko kuma ya fe ji sujada ya ewo da ceji ko ya fe ji sujada ya mulki ji ceji so ko daga mun lada ni zan don mun ga ga yijin wuya na yijin na ce gwai ga sai fi jin wuyu yi ma maga jin kanga daga nan mun ni so ko dabo na uji za wuce na ye jin ya da na ye wa so ko na ga ga yijin na ga ye mu kin da ba ni ga adamu ba na malaika ne ki su da yi ga ni ga adamu wa so ko na to ga jin na ga mu amma wa fe kwana su kwala ciwa ya na da adama no ga malaika na da ga ci wannan je ya na da adam ne ti fata ma yo so gogo su ko ji foro na ki ji fawo فسجد الملائكة كلهم أجمعون فسجد الملائكة ملائكة باتا سجد يودا كلهم باتا أجمعون benyabo zeni mina bundiya fata su ji daji cewa dai gagan ajimawo na ji taki da ya kullum kagola ya gan wayo <clears throat> Allah ta baraka wa ta'ala ga yi gaga min sura ya suratul kafirun ji bayani yake fa fasaka an amri rabbi afatattakhidunahu dhurriyyatan wa awliya min duni wa hum lakum atu bi salil zalimin badala zini burujin gaji su da dayo zima yi zamu bayanin da nan illa iblis aba an yakuna masajidi illa iblis sai iblis buji ngana go so kuma ga ilika na mina lijini mina jinni jibuda uji malaiku ya so malaika ji bata da sujida amma iblis nan da bacci ji sujida na mini cin mi shi ko don a ba mun na ko an ya ko da ma sajide nun ga fa da mini tati zani ji ji sujida na wannan shau da samun taimiya wadda fahimta gaga wato iblisu mugayin dakwai jimijo kem na adam annabi adam alayhi salam mugayin dakwai zawangi wani a ci gaga iblisu ga da ko jini yo <clears throat> mun ji da bai gaga e bayan suratu suratul kafiyo mini min aljinni mun ce iblis ɗin mini jini ji budo mun ji gaga mun yin da ko jini ya amma da na labayina misali ga gaga na biya da mamini zawangi ji budon daga hafi daga hafiya upia mini zawangi zikabudo amunga ke ndakwa zawangi yo twachi kakala daga ti ibliso ga mini jini zikudo amunga ke ndakwa jini zo upia kalmar nitsoyi daga nube masu karara ga ndakwa jini ka zo yana ipe ndakwa jini ya aji ibliso aji ga ji ibliso ma kuma da muhimmanci a yau ga da muhimmanci a yi su kwa ji bayani a Eh? so ya bugu wani iblis idan na bu ga wa fi da ta mala'ika na ji sujada na ba a bugu wa ji sujada ki dalilu je yau bayani da nan قال يا إبليس ما لك ta kuna مع الساجدين Allah tabaraka wa ta'ala kafin wa Iblis ba laifi na wubigan ya Iblis yawo iblisu malaka ki joyo ki dabbe wayo Allah ta kuna ma sajide wace fe da ta ci zane yi sujada na bayo alewa ko e gana so ko e gbina maji ga su'alu tawbihi wa takriyu yo e ga joyo ya? E zane kuzabona nce nuna ojiga ji foro ga yi e sujada ya nabi adama fata da yaji wannan ya e ga wajen so alaje ga ya taubir wata kare. babon nan sogon ko mu da kike ne sona muji ga basura na ni ga adam a hihi shuga da ibni su ga kaga wa ke jani ne la ibni su jin da ko ci su da amma so ko mu diga ta su kila e ko mu lai bayanin wuyi gaba e mu zabe laifi babu gaba wọ̀gbẹ́rẹ̀ sáwọ̀ tí lé laifi, ń da gẹ̀gbẹ́ ẹ̀zọ̀ wá ní kí ma lọ́wọ́ títí kàn sán àmọ́ ọdún wọn lé fi tẹ́lẹ̀ fún ju ọmọ bí wọn gara pẹ̀lẹ̀ tẹ́lẹ̀ pẹ̀lú nínú kájẹ́ bí wọn nínú wọn tí ó jó wà fún mi ti wà lábẹ́ ní kútí ewu ọ̀nà wà fí ọ̀dà lé fi ni wọ́n ti yé wọn lọ so gáwọn zàbẹ̀ lé ya zama ji laifi mabdu ga bejuwa wani kima lawa ji kaza eh ngala ka ko tubo ide na aja iga ne izari na eh aya wada mu bejo da mu sai mu ciga to ki huja wayo ki lawa ciji kazan waje huja ke bacci na shari'a sa da ba ta yi ruwa ne wani abin hukunci ba ga to kafi ba hukunci na waje da ke eh, wakadda uzuri a ta wakadda ya dole ta labe na labi kan ga shari'a ya dazu a ne kun ci lati hajji ne fiye a nabi adam a kan nabi dawo da alayhi salamu bai cina na ga tagaye na asmani ba ba babu na ala babu fa kun bai na na bil haqqi wala tushtitu wajina ila sawayi sirat inna hada akhi lahu tisun wa tisuna najata wa li wahida fa qala finni wa azni fil khitab an guda da kana kadi zo da maka bi su'adi najatika ila ni'aji wa inna kathira min ya khulqa ba ba'dhum ala ba'd illa alladhina amanu wa amilu salihati wa qalilun ma su kuga wa zanna dawudu anna ma fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa ana dokuda kuma tafsiri ja dan dinne ne ta annabi da ja Wa wagaze niwo washitukawa gabata umalefi mahukunci ba umalefi laya ga wani ne ga umalefi wani so karatu da wa yi zaɓe ji laifi na wa batu na ne wani yiwu damu ji bayani kila wace ji kaza ko kila wace ji kaza na buwayo ji na yau ba gaba gaba ko laifi ga ji tabbata yiwu ko wa ji tabbata wa yau to so fa ni da amma iblis diga ni ma da ta Allah ta ko da mina ma asajiri kina wanda ta ji na ji su dana mu ayo shi tuko ga ni iblis قال لم أقم لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال باب ابن سبلم أقم من فيعني ne a juda ne fa zana ji ya le in ya zawan gina ne a da bai gani bai wato lamun nafi lamun jadi <coughs> ko ga lamun juru e giba wucin ya ne ne ya abin kishi mitin ya su jada zana ji ya zawan gina annabi adam alani ma khalaqtahu min salsal wata halitta ni da ya dama na timin salsali daga ya kuna wani na masu lebuci na wani wani hamayin masu daga ya gushi kwane shabana ha so mi tẹ yà jà mi fẹ́ ti sùjẹ́dá yíwú wọ́n bá wọn àwọn ọmọdé gàgán wọn ló tún sẹ̀gẹ́ yẹn kan nga malaba da ciwo na suratul araf ga qala ana khairun minhu خلقتني min نار wa من طين tin ngugu ga ni da adama ibn wasu ba jarita mina en na waji mi ibliso wa ma jarita da adama na egun waji wa babu ga mai ato alhukama zai kima jaga iblis ka. iba kiyasi ni wujina kiyasi dide ni wujina wele gaga egwu ati wele gaga egwu kun na daraja ba. na ga daraja ati bebe ekogu tun ne na ne wato egwu aga na daraja ekogu butu. ni ga mebe ekogu tun ni tabbata gaga daraja egwu a ce na yawon fari <coughs> a dai guna wale da dana wudar zana da sukunu da wakari ebe kudwa a cikin sani amma kin wani ko eno barabarabara wanda fituwa ne ai buyo e, kawai zawon jagaza ka zala ga buku a ci da yambaci ne wuka ni we guga na daraja wana adan guga da muna hadisa ga jikana da aljanna to na da jikana wuce sunna na sunna ba da yin je amma manga jikana ta yo aga fil janna mis atuturabul mis miskun alfa ya a ci gaba yana da aljanna ba kin na ga jikana da aljanna wana dalilin ta ci na ya ga lalle egun agbon nana a ga in yi dalilu ne ya azaba su kuma yi jamfani bai kuma ji azaba yami cina labarin na ga ebu ude wadata ke emme lugwa emme mude wadata ke gulugwa bi ma'ana ebu ji rayuwa wo babu yin e, e emme muji rayuwa wa babu yi e gwa aga ki ma'anawo kimbo uga uga da eh, eh, mai na aji da ajan kawo kai ne da ke fito uga sai giya ina ina ina watu amma yana ga dike cikin bo kimbo wai dike ga nan ga nan wuce je na kyau kawo ma ji yana cike fitiye kimbo ya wuce na wayanci na dane ya wuce kin ga bugi kino so kin ga yi ene da bukatu kafin dazu wani wani kan ya tara yau bi ma'ana ya na da bukata gana gana na mawa jana ga kin yau kin maji kana yau eh? amma ya bude bukata na na cincin alabai na ga a nan zanen sanin gaju ilafiya al'abdu masjidan hotahura kin ɓata a masalaci nunici so bayan don da mini kin buba na jikanin kenan waje sallawa an ga gada ji sallah ɗin na ba ko ta na ba so iblis ha duka da kiyasi nun jikanin ɗan na gan eguna wàtí wùnyẹn dọ́yẹ wùnyẹn wo máa ní dáa dọ́wọ́ báyìí wùnyẹn dọ́ndọ́ galama je ga ganyen guba ke ba gani biyu hasada ke ba doyi ke ba gani be etin min wo wa ya sai ti ta tunwo mo sai ti ta tunwo ya wo ma ni da da maji hasada ina mai ko ba da hasada da maji hasada na ayatul suratul kafir na suratul isra ba da so ce ga yi ga ugai iblis ga ara aita hada alladhi karramta alayya so ko wacce zanan nan wallahi ya ci wata tin wani ya wacce la uga ganna ga bai bai so ene da mu ne a ni da adamu wacce ta tin so asala wanzu zuwa ci wani su kai uga da ji su da yana shayarin da ce gauga idan ga bishi shi ce wata sagayen yau yau idan ta harta bi a bayin lahun sharafu eh? <clears throat> kunna sadatta walakin bi sama waladu waga bishi shi wace ji fari ban da ko wace gana cin wace da yau kemre yi sai ji fari bayan ne ne na gaje wani wani ya goga ga sadatta wa gaskiya ta yana gaje wani wani walakin bi sama waladu amma wani mijiya nan wa ake banza nga yana Ne jiza ta amfani wa maji za mu amfani ya kuma yi jiza ne ba ku fi gbogbo so emeji wani cikin kiba baba ya wani nauci wuta daraja wai ciu gani umar da daraja ibi ne zai zama zai ta amfani ko labo ne amma wacce na yanayi yana wanda ike giwuna wani zaban zaban hada da wuce amfani na wuga ne ɗin na wani hada wace ke kwake ko ya gona hada amfani na wani zizina kuma bai sama walad babban wani zuwa duk fara mai yi na gawa mu da ya amma wace gina wani abu ya gina zaban zawa Chulo. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال سقفي قبل قطر wọ́n jẹ́ àti òtígé tí sanwó àwọn wọn gẹ́yìn wọ́yẹ wọn fàkúrújì mìíràn àìjẹ́ fayin na karajim daga yin nan na wazi zane mai gomina ki mai babe yi mi goyon wazi zane mi ne ya ke ya gumi su kwallo bana ya goma ya biya kutu biya ce wa ina alaikan lanata lalle ɓarai musu koma ji tabbata yau ibilisu ila yau mi jini an da fomiye efomiye ga bai ɓarai mi ta tuwo mhm. رب أنظرني إلى يوم يبعثون alaika ga na sokwa ga kwara wuta ti iblis ada fu ga bana wuce uba da wada ga ga sokwa ba buya tuba tuba iblis eh bona ba ne zabe zile ki tuba tana aske madaga wata kila umbe ba umbe tuba wana wale ga wọn àyè yìí káfìrà wọn àyè yìí gẹ́gẹ́ gímínà amma so kwaye ko tubu ga tuba fun biya kada ko ila rubin arda foga ba da ya iblis ga shi bayan ci ga tuwa tuba ce ba ne ga aya na ji ga shi aya na ga a su kuma ga ga na alwana kun ba ne yau kin da ji da abu labi tabbata ya da abi labi wa tabba ba gulanu malu wa ma kasaba sai sulana ran za ta labi umratu hamalat al-hatabi fi ji da ablu bin masadi so ko a min sura nan gaga in eh, na abu labi no daga lokacin ma cha amci na akwa ko tu ba abu labi da wani aske ma a dubiya wannan da yau ga ga imani ji su magwe sura na da ilban su biya wa dubiya so kuma ga ga na ba Allah tabaraka wa ta'ala ti ga iblis o to gbona ga yana mai wani rabbi to ce mi fa anzuri ni ko ma fata ne? ina da mai wa kawai na fata ne, na mu ba funa da funa abin da zaman yi kina da ne ga jira wato a dai ne a a ga kila wuci wacin ki mai manufa ki mai wasan anzuri ni ila yau yi wa fu ina mai wani wani wuci biya ma nuna wani nga tsudema ila yi ba fun adda funa a kujana nga tsuma cin tun daga lokacin da akwai a daga adama inji rayuwa da ne arwa yana nan iblis yi dabo har mai rayuwar kiyama mafi da rayuwa a ta da funa kujana amma ga rayu da ku mutu ga tsu kima da su ga tsu su kuma kullu manaliya fa'al wa yabqa wajhu rabbika fil jalali wal ikram شو قال فإنك من المنظرين Allah tabaraka wa ta'ala ga lalle no wa ganjin yo ne iblis ga ajiyawa ne da kamilal munzari mi patayo na ruwa sai lokaci gizo ila yawmin waqtin ma'lum adda lokaci na goye gino ga lokaci na kuija da ka fai mafara kuija nan a cikin Abdullah ibn fassara man ji ne wuga da wanda ga ga sa to za ji daga ba su ko addu'a su ko yu e bona ba no lati za ne tu pa ti no wa ti za ne ko mu ma su ko ba addu'a su ko ma wugo anzurni ila rabbi fa anzurni ila yawmi wafu eh so kuma abu ga fa innaka min al-munzirin ila yawmi al-waqti al-ma'lum so wuce ungwa ga wuce hafe dalili da wani gan e zagaye bayan da su kwai su kuma layu wuce dole dole mu yi alama gaza kirki ya ka kwanu ta zaɗi ba su kuma yi قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين الله تبارك وتعالى وقال إبليس تكمي قبل سوقي فقام ورب توتيني بما أغويتني ekwe dalili ya bigina wani gi ni ci da ya koke hannu da muzayyinan da lahun fil ard ganin fala da zuriya na ga adama majikin bo walaubu ya lahum ajma'in ni maga agi pata man jige ga nun ga abonu na ma na nu de ne rabbi bima qala rabbi bima aghwaytani aga ke kuti na wanjo e bona ba na so ko nu be sura na cewa ga yo ga ga qala fa bi izzatika laubu ya lahum ajma'in mi jikuti bezan to so ko mi ga zira ni da adama shi kwata. kuma wani wajen amfani bai yana muke wube ko ga lawo zai yi nan na lawo ni ganin fala da boya wa mafulu bi mamulu yawo zai yi nan na ya ta zino wa mamulu fiya kin amfani yawo man jige ya guba ya ina amfani ya ne ya guba yawa fare wa amfani masu kuniya ìtúgá ilé ìtúgá ní ìtúlé fi sòkó ní wọn àfẹ sòwò gá zòó tó mà sá ẹ̀sọ́ ní ọmọ ọmọ àmọ́ sòkó gá pọ̀n ní ìṣẹ̀dán gá pọ̀n ní fíà àdé dúgbù gá. gásà kú yá bagi bagi eh, eh, bo. egwegwe su eh? amma da na su kuga ruwa mace ne na ina gyara ga gefi ta gina gina lugo su kwa shetani mu fami fiya wa ma safiya ta zini shetan ga don wuce <clears throat> fuska ni shetani ya fale fi so ko ni fi zaji wuce ne ne ba cici shetani ya fa je ni fi za na wọn àdégbà owó rẹ ìbáàdà bí àwọn àwọn àdégbà owó rẹ ń láti sọkó bẹ́ẹ̀ tìrá ìgbà tí wọn عبادك منهم المخلصين أما بنا متمو جتنا وايسسنا وجه نمغغان mugaji bata nan gai la ibadaka min humul mukhlasin ban da wuju wa muga ci su ko lazi al mukhlasin zanaji wa ali wanda ali taka taka yana a al-mukhlasin kun ga al-mukhlasin al-mukhlasin zane su kwanya yi taka taka annaba da wani tucu da wani mai wali mushi ba ni shaitan mun ji tuba ta na wani sai sada gaja alikanu ga suratul isra'il ga qala <clears throat> ara'aita hadha alladhi ni alayya لئن أخرتني إلى يوم القيامة Zuriya, ذريته إلا قليلا so ko ga fata mi da fa kiyama mi ga siri ani da adam ji pata mi ga ke to la atani kana astaghfiru mi ga ke to pata ajina ke ba una illa kalila sada deji deji na kalila wuce ngai babu ni la ibadaka min umul mukhlasin illa ibadaka al mukhlasin min umul mukhlasin suratul saba Allah tabaraka wa ta'ala la bayani da jinna kai ga wala kad saddaka iblis wala kad saddaka alaihi iblis dhanna fattaba'uhu illa fariqan min almu'minin dalle guri ya shaitan wa wa ya so guri ya zawangi je mu kwana wa ti ngama la fattaba'uhu amintu shaitan ne shaitan ne wa no yeje illa fariqan min almu'minin sai za digin da ci min mu'mini zo jama'an da ci min mu'mini zo agazi wa ga gumba ga illa ibadaka minhum al-mukhlasin so shaitan suke waga ga izai da ba ce ka bon wani su kwaga inda kai da shaitan kana da'ifa bin shaitan bata bin da du bata dogon yo kuda dabara قال هذا صراط علي مستقيم الله تبارك وتعالى هذا صراط علي nana ngai eko man ga kira ku badamu ada kira ku uga ku ga hada siratun aliya aliyun hada siratun aliyun mustaqim ya ku bai bawo man ga kira ku bunna aliyun na wai gadana wai fa'ilun bi mana fa'il aliyu ina ketun ina latuna ina jabal na ina wacina kemgbe misali wa daga qadirun bi mana qadir alimu bi mana ali amma dai bina wai mubalaga so ngawa wajen fiyo siratun aliyun mustaqim manuyi ekonana nyemi lati umulemi aliyun ekuyo na latuna mustaqim goro moyo ekole iblisi iblisi lasa ti ubona ekole mbaye sokoyo sokoyo da da disi da adu da adu mu ga awa ja wa chachi so kwace daga ekwe mi latuwi na wasa wasa iblisu ya wace ga agba wani ekwe ibada za wani ji li ciji na ekwe wuce aliyu ekwu uyo na latuna ekwe cin uyo mustaki mai ko mu uyo amma jumurai kurawu suku kya gaba na kai ada da kawala hada siratun alayya mustaqim sokoga ikodana wadu la tikira ya jumhuro tigara siratun alayya mustaqim man jiga wa da zai tafsira ko ke mun ci bayan shi goga da siratun alayya mustaqim a goma da zai tafsira ko ko ne wadu la daga alayya nai jaru ala nganga da ya mutaka ko ci jaru aga da mutaje mu majmu wai zurfi gaga hada siratu alayya ekonan na miun latati zati mi to soko ga mi gugbe alayya bayanu huwa idharu nula guju wajibi tati mi to soko ga mi gugbe alazi mi ga bayanu ti alazi ebo adeba pe ekwe wuji mi ne mi litakataka na agbe wa ya ga Eh? kenan ne yo mustaki mai ko gorona fasara ba cina lana ga wabu la ci ga hada suratun alayya mustaki wa lama na tadidu kemin misali balare da ajin da ba sai ga tori kuka alayya inda yo ko mi yo me kawe ni abin da bu abin da ni yo ni yo na ka ba ga ni ba irike mai tsaji ga kan da jirin da isa ne yau eh na kabe yana da fedu gona a ga taki duyo suratu na alayya mustakim su kwada ya kodana e, kodana a e, alayya wa gani ba kunna wa dan wa gani ba bakin da zo ce ga yana rafa kalafir mai sadi na ma su ce kawo kendo wi gamu pipati na wa su kuba la tafutu ni wa ni wa Allah fami bi ne ga ci mutum kiwa inna ibadi laysa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka min al-ghawin inna ibadi lalle wajin miji annabaji tucizi waliji laisa laka alaihim sulta shaitan iblis wadda ka kwandon da ta ba wadda wata nuna ta ba wadda shara wadda ne su kubawa ina mani taba ka da gawi sai da ni ga gabe ba na alami tuwa mini da ya gina wana mini kafiri gaji wana a gaji robo yana su kuka idan da suratu annahl wana إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وقد قوى القرآن فاستعذ بالله ويتبع سكوي ومتاوي من الشيطان الرجيم كي شيطان نابو من الزبا إنه ليس له سلطان لن الشيطان kudde kagon don dwa allah da gina abu ne ta tada ne yayi mani jina wa bi wa wa ga shaitan gwa ai mani jibe su kwe ajibe annabi muhammad shaitan ya de kagon ro ti o ba da ga yi ko su kuma ya ni ga wa da ko ga ga shaitan gwa eh wa la rabbi ya tawakkalu ro fo da ta ci zani ya ke so ta ba mu kwaji mani bai mani jibe su kwaji da annabi sallallahu alaihi wasallam wa ya ke su ko su kuma wato ke bushe ta nuwa inna ma sultanuhu alalladhina yatawallawnahu ziji shetani ya da zan kitabu ogada ne jilla shetanci ye a shetan la ya macina zane ji da shetani ne da mu shiga shetani da gaba tabu walladhina hum bihi mushrikun da ga ni da aje shetan la ya tudo ya so ko fe wa fe mu so ko ke ba da shetani zawon kashi gashi ta haiti zan fita wa su kwazi ki ga shi ta kyuban wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in wa inna jahannam lalla jahannama ma la gai da na da kawli hawa ajma'ina bayinu to shaitan wato na gana to a tana zamu ci shaitan na bayinu فكون جهنم جهنم هو هذا فاتيو شو لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء جزء مقسوم لا سبعة أبواب جهنم أنا ما يقولون ده أنا ده بقى كوكو ده بقى كوكو da kulli babin juz'un maksum ba kwandon ribe kafin na ke safi safi safi na <clears throat> maziti bayani ga ne kwabi kwakukuta bayanan atba awara kuta ba man ya na alkhair bayana su kai girbe awara kuta ba alhutama as-sa'ir saqar aljahim alhawiya so ndo ndo mai bela ni ja ndo ibe ku tituko ndo mai bela ni ja lune kaka ndi za ni ja lanna na lanna ndi za ni ja lanna na lanna utai tugan ba sabu la sabata abwa kulli babin juz'un maqsum kyau إن المتقين في جنات وعيون Rajina Allah ta baraka wa ta'ala ya labari tiya annabi Adam bi Iblis yana yana safata abu ne karatu ya yaki ya annabi Adam yi kiwo <clears throat> ah, yi kiwo daga da koyi da makiyin wace ko nga mai ibilisu makiyin da kwali ne makiyi ruyo e kwanda ke mun ji kyabe da kwali na mu kya to ti ga to yi to ya gizi wa ni ba yi rabwa so e bago so ko ga ga ah inna shaytana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa lalle shaytan ne da dana makiye yoyo fattakidu waduwa ya kwasu makiyi wanda inna ma yi da wani hizbahu wani zakon yiwuyi ne ya kunu ne a sahabi sa'id iba dala ta da mine gimi na jo abu ke da ta tuto ta agbeka nta makiwu laje masoyi na kuma makiwu mai gugucu ta nga mai ji fara da kuma kun yi nan nan ya zaji dabo su kwa bai cire su kwa yi lawan shi jogai ga lashe ta masoyi ma fatakhidu wa duwa ila ya ji na irin na shi ta ni masoyi ga ga yi masoya yi irin na da ga ga ga ga na wala wala ga ka ni zaman na ga gaba ga da ibe tiya a ga shetan wato da tiye ni dondo, ndo tuye ebogo bana titi ya ti ru jishe tanga ya so shetan ya je zakata gogo ibada na ya ji bana ibada ya shetan ga ya jo sunna na lata fi no to ru daga ko ko da ga ne tu shetan walo wani ji da ta fe ga ah, wa ma da shetan ya to ayo aga la ala shaitan ya la maki aga masoya lawo fattakhizu wa duwa inna ma ne hizbahu liyakunu min ashabi sai bai cire su kwa kitanna ya yi na <clears throat> ga ga da ya bayana aljanna ko uslubu ya at-targhib wa tarhib ga qur'ani ne bai kan dundo ga la bayani bai <clears throat> jaye da suna wa ko kwadar da bayani ne jaye fata alkhairi ebana da su ga gaga yarayi wuce alkhairiya wa ga na zamu ga gaji da dama to wu ba na to ga yi wangi mun gun wuce na a a bayani wuce yau su kuta na ya ta yi ta aljanna mu ji fata ga daga lokaci da ba na bin dai babu ibi ne ke ta aljanna su kai fi gina aljanna